a najeriya dai a duk lokacin da zaɓe ke ƙara karaɗowa akan yi amfani da matasa musamman ma waɗanda ba su da ayyukan yi a matsayin 'yan bangan siyasa lamarin da kan jawo tashin hankali a wasu lokuta to sai dai kuma a wannan karon wasu matasa a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya sun yi kuro da ta kai cewa ɗaya daga cikin su ne ma zama shugaban wata jam'iyya a jihar wanda ya ce a bana za su haɗa kai ne da duk wata jam'iyyar da ke neman kawo sauyi ga matsalolin da ke addabar matasa a wajen taron gangamin siyasa comrade abdullahi bello da ke zama shugaban jam'iyyar ncp a taraba ya ce yanzu kam mage ya waye. Ni matashi ne yasa na dawo kan matasa kafin yi magana akan abin da ya tsayar da ni. A duk parties na Taraba ni ne kawai matashi nake ciyaman na party. duka political parties na taraba shi yasa in mun je inda matasa tuke sai a ce kai ka tashi ka yi magana to matasa mu gode mun fara nisa a siyasa ina son dauki wannan dama a matsayina na state chairman na national conscience park taraba state wanda kowa ya santa gani fawemi shine ya kafa wannan party a nigeria kuma yana fada ne akan rai na mutane mutane an tauye musu haƙƙi insha Allah za mu iya kokarin mu mu ga mun samu canji canji da muke fadin nan canji da kuke faɗin nan ba zai yiwu ba kar ka yadda katin zabe. To ko me 'yan siyasan ke yi ne game da wannan matsalar? Alhaji Abdullahi A. Ibrahim dan masanin Ibi wanda ma ke takarar kujerar majalisa inuwar jam'iyyar PDP da ke mulki a jihar na mai ra'ayin cewa. Na jawo hankalin matasa su kula da wannan jam'iyyar nan ko kuma siyasan nan a cikin lumana da fahimta domin tashin hankali ba kyau idan aka ɗauki ɗan wani aka sa shi bangan siyasa kai zaka yi daɗi gobe ka ɗauki ɗan kasa bangan siyasa ai ba zai kyau ba domin ana yana kawo rasa rayuka a asarar dukiyoyi ta tashin hankali na na biyu muna kokarin jaddada maganar zaman lafiya kamar da siyasa ta gada muna jawo hankalin jama'a da 'yan uwa da abokan arziki da kuma sauran abokan ah, takara na sauran jami'u cewa ai wannan siyasa kamar da iyaye muka tashi tun da ana faɗa siyasa ba tare da gaba ba. Masana dai na danganta matsalar rashin ayyukan yi da cewa shi ke ma jefa matasa shiga bangar siyasa. Batun da Sanato Aisha Jumai Alhassan ya takar gwamna na jam'iyyar adawa ta APC a Taraban ke alakantawa da rashin shugabanci na gari da kuma makacika ta tashin da ake yi da dukiyar kasa don haka ne ma take ganin dole fa a tashi tsaye muddin dai ana son fidda duma daga kabewa yaran su gama makarantar ba ba kowa ne sai ya je university ba kowa da bai wanda Allah ya mishi akwai wa'anda ba su yi makaranta ba na boko din amma Allah ya musu arziki Allah ya ba su abin hannu Allah ya ba su abin yi ta hanyar aikin hannu duk wannan ya kamata a encouraging yaran duk inda muka je daga mota zan fara kuka ina Allah ya isa domin an ci amanan mu a taraba domin ana samun kuɗi ko ba yawa ana samu sannan ga ma'adinai arzikin ƙasa Allah ya mana arzikin eh, abin nan filin noma Allah ya yi mana me zai sa ba za mu yi amfani da abin da Allah ya bamu ba kamar yadda alƙaluman hukumomin samar da aikin yi ke nunawa a Najeriya akwai dubban matasan da suka kammala karatu amma babu ayyukan yi lamarin da ke jefa wasu su shiga ayyukan waɗanda ba su dace ba kuma fata shine 'yan siyasa suke cika alkawarin da sukan ɗauka ko a samu a rage bangan siyasa da kuma 'yan ina da kisa ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya